ilike aga mare akuitere mariko su tari chene tari beri tukunte batume kware mwene yu karibe na kariza nabonkani kari gomini kalimatu la ilaha illallah iri kuna bayi fodi buyo hene kuitere kwe jirmaganna iri bukoyo iri kwe makani yuchi nkurupe yo huna hunanzibu amal jannacin sefu nkuna bon kanu yo irpe majirma ma wi ton tonunse ngmenal janna fu yo kuna nkuna o kaya bara ko itere pe ngmen zarban kam me to yo ngama ko su kada mal janna kan gunan na akaitere rahmamo allahumma amin ngadi banna nyanze yo ho hadithi ka bara ili goron na faji min ticene kuna ngaya ci abu hurairata radiyallahu anhu angana hadithi ka bara eh de boron ba aguna imam tirmidhi amana hadithi kuna al imam tirmidhi agon go jibe ka hadithi wa barano hadithun hasan hadithi no ka na hini gana gana a hini bara haika a boriyo mata rasulullahi gonu koci abu hurairah mana hadithi wa kuna kaci min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi kati boro manar silamatere borio boro manar silamatere kubeyo no, tarkuhu ma la ya'nihi a haifo kana dara na hiyo a fefe yon na haifo kuru ka na dara da ya arsilaman ngane fefe yon na haifo kuru kana dara na haifo kuru ka a asuga hiyo na haifo kuru ka hanfani sa se a kuna na hiyo ko bara a ciminoyo kubeno da ya boro na kunwu imani nunkuru na bo densi ko kam irkwekwe beri ma irci bonkanu de ya da ya boro mana imani bara hika kube ngari chere di su tunuko huro a hansinayo cinayo kuna boro nhansina vi prive mete ya sino ngan na huna yo mete ya sino ngan na huna yo. mete ya sino ngan na nyanze yo hunayo mete ya sino ngan na nyan na babe hunayo mete ya sino abongo bongo bimbiri a harake ko ko bara bai fa teno ifa dai ko ne rano hayori kurpai maka akwai bara boron dan si ko kamun hansi ne mana lamar kuna zangaya azu bara fa sai boroka a imani su kunyo in ka gari akwai makwai bar haika gono ko haifo ka haidi sin na sai hamfani ha abin sin na haidi bukata ka ban yara sai haika hadi anaci haifo na ten na nkuna yana oboro ka bar haika a horo gurupu kuna ko konu konu ha haifo na ka ban na tuta sai asin na abukata iri diya ha ha yo zange ya grupa tauba kuna kan deci mahaya iri ne ba ha hay ozanga yo yakunano boroma hakati to alfa asibi ciyene de boromba maka ŋmena alwala masuka sara alwala teyo banna meten bate heyo to boroma haba ŋgonna heyo bukata banyenze sibi ciyene dan yo nakayo to maboro hacine ŋgona ya ahay baka boronan hahaka abara burkonsi hayono de boroma kweko hayfo ha kasinna bukata ndon ma haydi nam domin haydi ce sugun hiyeyo abaru banna borma ka ko bara hayka agal fa hano ala sabu kunan di alfa o tiki ntiki non ma di anjal fa di tiki domin fa di cer nor ko ge ka ci ba tiki ko ka ca se ka wama utitu min ilmi illa qalila hayna no gomini be yo fa re chene fo to chene ni ngar be ka ci wa fawqa kulli di ilmin alim ntaman bei non kwe gar bo fo cere bei yodo mar sanon sinti choyo alvadi cere ga tiki bei ni kambam malvadi tiki bei azugun tiki bei domi den don gun tiki bei non su kalfa tiki chejiyo to de ya haife no ka na diya boro maka tum ka kwe ko kama kuna abaru ban na boro maka kwe bara amawo singe ya hansinega ko ga mene ka gona ga bong'o, amoga boŋo boŋo ŋmene haikayongona aga kaamo amomo siŋyo a hansinega de tabiya mero fo cere kunano a hansendi cere gono ŋadi yade amo? Abong'o bong'o boŋo ŋmene tabiya mero ka kuna gono ŋadi asudi e ngadi senika ka ana dara no gara goro te na mo chire boro cineyo aibiyo cineyo non no ngari, goro borona hangano ase amo dotu be sinka doni pe gon koci إذا ما أنت ذكرت الناس فاترك عيوبهم فلا والله ما في العيب دون ما منك يذكر كتش آآ ni anyanze da baran hongo borfo choro mana alamar yoga choro mana tarsiyo choro mana harta harta yo ngadi ya sai boyo haya a'a kaji da kan bon an don ma hunu coro senni domin cine na dini ati oho zai na kai kan na hunde gona kan ka. ai bi fasinu fada bi san bon bon ngene ka gonon gadi da ya na mun cine mo diye ni kan han sino e cine ka an bon kan han sino e cine ka an mo kan han sino e cine ka an dalle bon ngadiya babbi sanse nan barantun ko huro ngan sine chine kuna ko gun faji ote nka gari da kwe manu gono ko faji fote ba don kwe nun fono sanke wiwi har ka ka goro man duwa kama faji kan tedi faji kan tedi ana jini cine dika a barangono ko tedi a sukun hamfani mana dini kuna azugun hanfani menan duniya hune kuna to boroka imani zongoyo za mayo za gunayo za hayo za ciyo za huroyo a hansini muna alamar kurpai kuna no nga densi ko kam ka heyo di suka hanfani amana adini kuna azuga hanfani a duniya kuna mbafarka ala harcine teba bar tutuma magono ka coro kweyo haika sugun hanfani non de gana gana ndema kweto ame sada kwe muga wakati chiko mujiro yedi kuna borogono ka aza bongo sai ka boro aba ganano sakwe datiki da ya haidi wakati bukata a mano wakati da ya haidi kokar bukata an hinsa ka ni fatara hau ngano an dambara hau ka himmadam da ya haidi kwai bara haika akulayo bukatano nkagali ankulayo dancinadi kuna sadediya haydidi kose ngadi mabara hayka ana na. namase abine kuna haydi mabara hayka ana wato bine ŋmene zagazigi he asen kagara boŋo bine subogono nunguda fo ngadi maka kana kwese shagala nkagari basafa bo no bolo shagalala amo shagala anor kwekwe be riga in kwe kwe ɓeeri du kagoro koci la takunu ya ayuha alladina amanu no arsilama hennoyo la takunu kalladina adhaw mu la takunu kalladina nasu llah wasu cizan ambaci wo kayo coro bara ndiringal nor kwe kwe ɓeeri ga nhunuri kwe senni fa ansahum anfusahum ngari kwe nan diringayani mbongoyo meyona ngari kwete ulaika humul fasiqun bandeona hini hunuriona boro chena ga kwitano chenkuru boro chongo yona deya boro masuka bara mo fiti yon han sine ga mo n yon han sine ala alamari maka nam mbongo bongo bimbiri maka adiri ngam bongo ga suka tama konu nga ndiringa mbomoga kan ndiri ndiringari pegano do misaka ngono ko wi wato wakati kan ngono ko wi hansi ne mana alamar kuno ko cerci ne gana gano dendon na wakati di zako ga lo mbongo bukata biyo fokonni nsu to bukata biyo gaba da sen ni don kan meno rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut no kuna wo ka de bara chimmani yo kari pe bara fo nga ciyama kay yogonu ka kunan baba mai bana hay kan goran duniya kate nga kwe masenni hen note awa mamebe marsa senni hen no kuna no kam don ka tun ko wurin hansine cine kuna mbongo bongo ya mace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi o oh, o oh, irpe gaime kamar gan na kwe tere sabu yo subhanallahi alazim irpe kwe ka jirma beriyo ko kasiyo kate ka jirma kurpe bongo kweydi a chine cinewo rasulullahi chi kalimatan kalima hinkano hafifatani ala lisan dalle bongo mbarano fangam ثقيلتان في الميزان ننتي يبرن بيهن نشن يكونا حبيبتان إلى الرحمن نندو كبر كلمة فينوكا بيترك بي متكو بلا بي فانا ناتي بي كازين كي غر سلاما الكوفة في الدنيا de ya kalima o ba ci feke feke ndelle bongo anti mun gbe ya kuna ngano nan ya chapka gor ko gun hansi na cirete kalima yugunu la ilaha illallah allah la ilaha illa wa kan nabi musa alaihi salam na nor pe be riga riga ci cirpe ma no cine fo ka bogun cenna ka bor fon tabakan ra am bisa bor kurngane ngar pe cha se la ilaha illa allah cha bor kuri agun ngari ci nga cha se musa makalima guda fo dan balance fo kuna balance chomu fo kuna ngano ne siji mene koto fo kuna kakkana saman na ganna kadan koto hinkante koto tinge gunzam ngano koto ka kuna la ilaha illa allah gundi gunzam to an ayo kurno boro nan kagor ko gun hansi na cinete irpe ko beri amal tabiye boriyani in ka gari borfon ngagono hini bongo na bodirawo bormo dira hini bongo an bongoza an fuwo kallo an bongoza an fuwo kallo fuwoyodi kallo non mamaki na an lelewo kallo an mutowo kallo hay kurnade ɓa kallo hinidi bongo abine so hayfo kallo kanadu haykaci a so hayfo kallo kanadu haykaci aso a susan haykala samu akwai gunagunoyi kunan ganon kamanceɓa vowo kuna fu kaza ya gunu vone mɛ fu kaza to meye bomo fuyo na ifo e bomo ŋɔnɔ na fu fuyo chini ya bamania to ifo e bomo ga non na fu ŋanɔ ngano kuleo kana wono kule den don na no kule chine yo kurbe kan gono koteo hamfani fa gon nan se haidi asugun tontonu ngana duniya hune zanka asugun tontonu ngana dini bilila hala boroma ka koy bara awo Hmm. subhanallah senni baraciyo senni ka na amfani na gunoyo ka kuna amfani si gunoyo ka kuna amfani si yo kuna alfayori hinika video kallo dam gorma gorko video kallo jani man non gorko kallo na saka ma kallo awahinka dembe ni man haifon du ifonji nana kan na